bakwai ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1436 daidai da 24 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kasat na 19 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad wallafan al muhaddisul al faƙai. abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a Dimashqai wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami as-sani Allah ubangiji ya gafarta mashi ya mushi rahma littafin zadul ma'ad littafi ne wanda yake a matsayin mausu'a ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne wanda yake komai da ruwanka ne dangane da duk abin da ke da alaka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da karantarwarsa da manhajinsa da al'adunsa da yadda yake da'awarsa da yadda yake dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwa da addini da karantawarsa har yanzu dai muna biye da al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a inda yake mana bayani game da wasu abubuwa waɗanda suke matsayin muƙaddimomi ne da yake yi ga wannan asalin littafi A jiya mun ji bayanai da yi dangane da wato mutanen da suke da alaka da annabi sallallahu alaihi sallama dangane da mataye waɗanda suke yana rayuwar sadaka da su da kuma bararrun bayi waɗanda suke kewaye da shi da masu hidima waɗanda suke kula da takalmi da ruwan wanka da masu yin cefane a gida da masu ainihin yi mata masu kai niƙa da makamantansu muka kuma ji bayani dangane da waɗanda suke yi mashi rubutu sakatarori masu rubuta wahayi da masu rubuta saƙonni zuwa ga garuruwa duka waɗannan malam ya gama ambata mana su sai kuma malam ya ce faslun fi kutubihi wa rusulihi sallallahu alaihi wa ala wa salama. ilal muluk wannan fasli zai bayani ne akan littattafai wasiƙu da kuma 'yan saƙo jeka da ambasadoji waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika da su zuwa garuruwa a takeice sai malam yace lamma raja'a min al-hudaybiya kataba ila mulukil ardi wa arsala ilaihim rusulahu yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo daga sulhu hudaybiya sai ya rubuta sakonni zuwa ga sarakunan duniya ya aika musu da jakada waɗanda za su kai musu waɗannan sakonni fakataba ila malikin rumi faqila la sako na farko da ya rubuta zuwa ga sarkin rumawa sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi na innahum la yaqra'una kitaban illa idha kana maktuman su waɗannan rumawa 'yan boko ne ba su a karanta wasiƙa sai in an sa mata hatimi ma'ana sai an yi validating ɗinta da alama cewa wannan wasiƙa mu'tamada ce an yadda da ita daga inda aka turo ta fattakhadha khataman min fidda laka sai yasa aka yi mishi watin stam wanda aka yi shi daga azurfa wa nuqisha alaihi salasatu asturi aka yi mishi rubutu layi uku muhammadun satarun wa rasulun satarun wallah satarun aka rubuta muhammadu a layi guda lafazin rasulu a wani layi guda lafazin Allahu alayi guda ma'ana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yace wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a mujalladi na goma na Fathul Bari kenan a shafi na 273 a cikin Kitabul Libas babu babul khatami fil khinsar da kuma a cikin shafi na 276 babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallama la yunqashu ala naqashi khatamihi daga hadisin sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda wa khatama bihi alkitaba ila almuluk daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga sanya wannan hatimi a dukkanin wasiƙun da yake aika wa sarakuna wa ba'atha sittata nafarin fi yawmin wahidin fil muharrami sanata 70 ya aika da 'yan saƙonni mutum bakwai a rana guda ga baki ɗayansu suka tafi garuruwa daban-daban a rana guda a cikin ainihin watan al-muharram na shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa awwaluhum na farko daga cikin waɗannan ƴan sako jekada guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya aika a rana guda amr ibn umayyata ad-damri akwai amr dan umayya kaman kace ambassador amr dan umayya kenan ko ba asahu ila najashi wanda ya tura shi zuwa ƙasar Habasha wurin sarkin Habasha wato Najashi kenan wasmuhu sunan wannan sarki Ashama ibnu Abjar sunan shi Ashamatu dan Abjar wa tafsiru Ashama bil Arabiyya Atiyatu ma'anan Ashama da Larabci shine Atiya kamar da Hausa a ce kyauta fa azzama kitaban nabi sallallahu alaihi wasallama thumma aslama ya girmama wannan saƙo na annabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma ya musulunta wa shahida shahadatal haqq ya shaida yayi kalmar shahada ta gaskiya wa kana min a'lamin bil injil ya kasance ya fi kowa sanin injila yana da gaske wanda suka fi kowa sanin injila wa salla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawma mata bil madinati wa huwa bil habasha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu ya mishi sallah lokacin da ya rasu manzon Allah yana Madina wannan sarki ya rasu ya mishi ainihin wato sallah ta salatul ga'ib kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim haka za qala jama'a yace haka wasu tarin mutane suka faɗa minhumul waqidi wa gairu. daga cikin su akwai waqidi babban malami na tarihi da kuma waninsa sai ce walaisa kama kala haulai amma zancen ba daidai ba ne jama wannan najashin wanda annabi ya masalla daban da najashi wanda aka aika musika mun fahimta domin najashin sunan sarauta ne wanda annabi ya wasalla shine wanda su 'yan hijira ta farko suka je gunshi tun a makka wannan ya musulunta an dawo madina ba da dadewa ba ya rasu manzala sallallahu ya mai sallah salatul ga'ib sai aka nada wani sabon najashi a can to shine aka aika mishi da wasiƙa kuma shi bai musulunta ba hadisi ya zo a cikin sai muslim za mu ji shi wanda ya wannan tafsilin tare da cewa haka abin ya shahara cewa najashi wanda ya amshi sahabbai suka zauna a wajensa Shi ne kuma najashi wanda aka aika wa wasiƙa mun gane domin abin ma bai yi talim ba shi dama musulmi ne tun ana makka don waɗancan 'yan hijira ana makka suka tafi gare shi haka ne ko jama har tafiyar da suka yi guda biyu duka ana makka ne kuma da aka je ya karɓe su ya yarda da addininsu ya basu su rayu cikin salama farkon zaman madina ya rasu aka zo aka kawo manzo Allah sako ta hanyar Jibrilu manzo Allah ya mishi sallah to su kuma wannan wasiqun ba aika da su ba sai bayan Hudaybiya shekara ta bakwai lokacin sirga sun nada wani sabon sarki shi kuma bai musulunta ba kamar yadda zamu ji shine yake cewa wannan magana ba haka take ba walaysa kama walaysa kama qala haula'i cewa da suka yi annabi ya mai sallah kuma shine wanda aka aikawa da wasiƙa wato su biyu ne kowa akwai hulɗar da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan na farko shine aka kaura aka je gurin sa shine kuma ya tarri sahabbai ya ba su mafaka ya hana a cutar da su shine kuma wanda ya ce da ba dan halin mulki ba da ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya zama yana rike sa shine kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da wannan bawan Allah ya rasu ya mishi salatul ga'ib najashi na farko kenan najashi na biyu shi kuma shine wanda aka aika mishi da wasiƙa a cikin waɗannan sarakunan bayan rasuwan wancan to haɗa su a ce duka abin ya faru gare su ne shine kuskuren kawai ina fata mun fahimci wannan kalmar najashi din kamar da zaka ce ne lami dan adamawa ko sarkin zazzau ko sarkin sudan na kwanta gora sunan sarauta ne kawai ko oba na benin duk wanda ya hau kan wannan sarauta sunan shi kenan mun gane da gaskiya abin da yasa aka samu wannan wato abin nan ikhtilafi din a wajen bayani kenan game da waɗansa amma zai faɗa mana hadisi karara daga cikin sahih muslim wanda zai tantance haka insha Allah gashi nan malam yake cewa hadha hadha thani la yu'rafu islamuhu wannan nabiyin wanda aka aika ma da wasiƙa ba a da bayani akan cewa ya musulunta bi khilafil awwal sabanin wancan na farkon wanda ya tarbi sahabbai fa innahu mata musliman wannan ya rasu musulmi a ƙasa mala ya ce akhrajal bukhari a cikin mujallar na uku shafi na 163 fi babul janaizi babu takbir ala janazati arba'an an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na an najashiya fil yawmin alladhi mata fi cewa manzon Allah ya bada labarin mutuwar najashi a ran da ya mutu din wa kharaja bihim ila al-musalla ya fita da sahabbai zuwa filin sallah inda ake sallar gawa fa saffa bihim akai sahu wa kabbara alaihi arba'a takbiratin aka yi mishi kabbara hudu salatul ga'ib kamar yadda malam fiqh suke kiranta to wancan shine na farko kenan amma wannan na biyun hadha thani la yu'rafu islamu mun gane wannan cikin jama'a wa qad musulmin fi sahihi min hadisi ta an anas qala muslim ya ruwaito a cikin sahih dinsa daga katada daga anas anas dan maliku yace kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila kisra wa ila qaisara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rubuta sako zuwa ga kisra ya rubuta sako kuma zuwa ga kaisar ya rubuta sako kuma wa ila najashi zuwa ga najashi wa ila kulli jabbari da kuma duk wani wanda yake jin shi isasshe ne yad'uhum ila Allah ta'ala yana kiransu zuwa ga su karbi kalma Allah su musulunta su tuba walaysa bin najashi alladhi salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gaji daga bakin Anas dan Malik Anas dan Malik yace ba wancan najashi bane wanda annabi ya mai sallah dan da an faɗa haka ya kamata ka fara tana akwai contradiction shi da ma musulmi ne ina bukatar kuma sake aika mai da wasiƙa cewa ya musulunta mun fahimci wannan da kyau ko jama'a tunda dama shi musulmi ne tun farko tun ana makka haka daga nan zaka fahimci ba zai yiwu a ce an aika mashi da wasiƙa cewa ya sake musulunta ba sabbalantana kuma a ce bai musulunta ba mun fahimci wannan da haka wannan shine ta hakiki game da matsalar cewa najashi din nan guda biyu ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hulɗa da su akwai najashi na farko wanda sahabbai suka je gare shi tun ana makka wannan musulmi ne ya musulunta da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya mishi sallah salatul ga'ib sannan bayan rasuwarsa mutanen ƙasar suka ƙara nada wani sarki akan wannan kujera ta najashi shine aka aika da wannan da wannan wasiƙa a shekara ta bakwai bayan hijira shi kuma kamar yadda ibn luqaym ya faɗa babu wani tabbas akan ya musulunta babu wannan bayani wannan hadisi malam yace rawahu muslim a cikin lamba hadisi na 1774 a cikin kitabul jihad babu kutubin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila mulukil kuffari yad'uhum ila allahi azza wa jalla babun da ke bayani akan saƙonnin da manzon Allah ya rubuta zuwa ga ainihin sarakunan kafirai yana kiransu zuwa ga bin addinin Allah da kuma al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Istizan a cikin lamba hadisi na 2859 yace wa Kisra laqabun likulli kulli malikin min mulukil furs lafazin Kisra shine sunan sarauta da duk wani sarki da aka nada shi sarautar ƙasar Farisa wa Qaisar laqabun li likulli man malaka ar-rum shi kuma kaisar shine sunan sarautar duk mutumin da ya mallaki kasar rumawa wan najashi likulli man malaka al-habasha shi kuma sunan najashi shine laqabin sarauta na kasar habasha wa qala abu muhammad ibn hazm al-imam ibn hazm rahimahullahu yace inna hadha an-najashi alladhi ba'atha ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amr ibn umayyah ad-damri lam yuslim wannan najashi na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika mushi da wannan sahabi amru dan Umayya bai musulunta ba wal awwalu huwa ikhtiyar ibn Sa'd wa ghayruhu wannan zance na farko shine ainihin zabin da ibn Sa'd ya faɗa a cikin tabaqat ɗin shi da waninsa wa zahiru qawl ibn Hazm kuma haka yake a zahirin magana ibnu hazmin gashi yadda kake gani cewa wancan na farkon shine musulmi amma na biyun nan ba musulmi bane to kaji dan sako na farko kenan shine amr ibn umayya jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga najashi sai jakada na biyu wa ba'atha dihyatu ibn khalifat al-kalb sai kuma kyakkyawan sahabin nan dihyatu ibn khalifa al-kalbi radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da shi ila Qaisar malikin Rum zuwa ga sarkin Rum Qaisar wasmuhu Hiraqal sunan wannan sarki a lokacin shine Hiraqal wa hamma bil islami ya soya musulunta yayi kokarin yayi nufin musulunci wa kada kuma har ma ya kusa musulunta kadan ita kada tana da wani hadari game da yadda ake amfani da ita kamar yadda malamai suke cewa isbatuha nafyun wa nafyuha isbatu ta daga cikin af'alul muqaraba idan aka kawo ta aka ambace ta to idan an kore ta da harafin nafyu to abin ya faru kenan idan kuma ba a kore ba to abin bai faru ba kenan fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna suka yanka ta basu sun yi da basu aikata ba ko ko ya za a ce ne wa ma kadu basu yi kusa da yaf'aluna su aikata ba Ka dai malam umar na to kaga amma sun aikata domin zaba hu hadin to min ba'di ma da yazigu qulubi fariqin minhum gabda a samu karkata a cikin zukatan wasu daga cikin su to ba a samu karkatan ba kenan shine nafiyuha isbatun wa isbatuha nafyun da haka anan da yace wa kada bi musulunta ba kenan da yace ne walamma yakad to da ya musulunta ne walam yaf'al bai samu halin haka ba waqila yace kuma wasu sun ce bal aslama a a ya musulunta sai ibn ibn al-qayyim yace eh, yace walaysa bi shay'in ba wata magana bace wannan mai wani tushe irin da al'ada shi da ya saba ne magana ce mai fadi da tattaunawa ta ilimi da ƙarawa wa juna ilimi da malamai suka yi kawai sai ya tike akan abin da yake ganin shine sa sai ya faɗi shi sauran kuma ko oho kai ka sani don wannan zance ne dogo jama'a game da yaya za a tabbatar da wannan mutumin ya musulunta ko musulunta ba idan ka koma cikin sharhin al-imamu ibnu hajar na buhari na wannan za zaka ji maganganun da ya faɗa da irin fikihun da ya fitar kuma na tuna babban malaminmu mu malam Muhammad al Adam al-Albani rahimahullahu ya tattauna wannan matsala kwarai a cikin karatun buhari a cikin kasusuwan da aka karanta farko farkon buhari a cikin badu'ul wahayi dangane da waɗannan wasiƙu da aka aika zuwa ga waɗannan sarakuna a takaice malam ibnu al-qayyim yace wa qad rawa abu hatim ibn hibbana al-imam ibn hibbana al-basti ya ruwaito fi sahihihi a cikin as-sahih na ibn hibban an anas ibn malik qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace man yantaliqu bi sahifati hadhihi ila qaisara wa lahu al-janna wane ne zai ɗauki wannan wasiƙa tawa ya kai ma kaisar sarkin rum sakamakon shi na wannan aiki shine aljanna faqama rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin mutane ya miƙe ya ce wa illam yaqbal ya manzo Allah in bai karba ba fa ya za a yi kenan akwai tabbacin aljannan nan qala sai ya ce wa illam yaqbal ko bai karba ba saboda sarkin ana labarin shi cewa jabbeli bai da sauki mu'amala da mutanen shi mabalantana wasu to da sai wannan sabi yana ganin kai ya jefa garin ne ma aljanna ne ya samu matsala kuma bai samu ta a ba shi mafita ko to shine sai ya ce fa wafaka qaisara sai ya tar ya je a daidai lokacin ya samu Kaisar wa huwa ya'ti baitul maqdis ya kawo ziyara garin baitul maqdis wa qad ju'ila alayhi bisatun la yamshi alayhi ghayru an shimfida mishi carpet ko dadduma shi kadai yake tafiya a kai irin wannan mugu al'ada da za ga sarakuna yanzu suna yi sai a shimfiɗa mutum da duma kilomita uku shi kadai al'ada ce ta mugayen maguzawa irin na da jama'a bayan almozaranci da ke ciki farama bilkitabi alal bisat da ya hango shi can nesa yana tahowa sai zo kan wannan da duma sai ya wurgar da takarda kai. ya ajiye ta akai shikenan wata naha sai ya koma gefe tunda an kewaye shi ne kamar yana wucewa haka mutane gefe da gefe ana kallon shi ana kai mishi gaisuwa ana ainihin a daga mishi hannu irin da ake wa sarakuna wannan wannan dan sako wannan jikada yatu da yabo sai ya aje takardan akan wannan hanya da sarkin zai wuce sarkin na daga can nesa sai ya koma gefe sai ya jira falamman taha qaisaru ila alkitabi akhadahu yayin da kaisar ya zo daidai wannan wasiƙa sai duka ya dauka fanada kaisaru sai kaisaru yace man sahibul kitabi fa huwa aminu wake da wannan littafin yayi magana yana cikin aminci ba za a cutar da shi ba faja ar-rajulu sai jakadan ya fito fa qala ana yace ni ne qala fa idza qadimta fa atini yace idan ka isa garin da zan je kai ma ka iso ka same ni a garin da zan je ma'ana in na dawo daga wannan ziyarar da zan kai wannan garin na dawo fada ta to sai ka zo ka same ni shikenan da ya zo ya same shi ya shiga da shi cikin gida suka yi magana sai kamar yadda ya bayyana gashi za mu zo mu ji ya ce ma kadima tahu da ya zo ya zauna ya dawo fada sai wannan jakada na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi fa amara qaisaru bi abwabi kasrihi fa gulliqat sai kaisar yasa aka rufe dukkanin ƙofofin wannan fada sun amara munadiyan yunadi sannan yasa mai shela ya bayar da shela ala inna qaisara qad ittaba'a muhammada yace jama'a ku shaida kaisar ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa tarakan ya yi watsi da nasaranci addinin coci. fa aqbala junduhu wa qad tasallahu hatta atafu bihi sai ga sojoji da makamai suka taho suka kewaye wajen suka yi ta kokarin su fasa gilasai ko wunduna dan su shigo su kama shi faqala li rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qattara anni khaifun ala mamlakati to da yaga haka sai musu sai musu wayo ko a ce sai sai koma da baya sai ce sai ce wa wannan jakada to kaga abin da nake jin tsoro dangane da sarautata wannan shine zai hana ni musulunta kenan ma'ana sun ma'amara munadiyahu fanada sannan sai yasa aka sake yin shela ala inna qaisara qad radiya anku cewa kaisar ya ga zafin aqidaku da yadda kuke kauna shi kuma ya yarda da ku dama ya gwada ku ne ya ga shin kuna son shi ko ku za ku kyale shi halaka wa inna makhtabarakum ya muku jarabawa ne liyanzura kaifa sabrukum ala dinikum dan ya ga iyakar hakurinku akan addininku ya gane lalle ku jarumai ne masu wakilta addininku ne masu kara addininku ne lalle ya yarda da ku zai kara muku girma kenan da daukaka farji'u yace ku koma fansarafu sai suka koma suka cigaba da harkar su wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni muslimun cewa ni musulmi ne wa ba'atha ilayhi bidananir ya aika da wasu kudade na zinari ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace karaba aduwallahi ƙarya ike makiyin Allah laysa bi muslimin ba musulmi bane wa huwa ala nasraniya yana nan a kristancin shi wa qasama dananira ya rarraba waɗannan kudade ga talakawa to kaga manzon Allah ne da kanshi yake an san musulunci wani hadisi ne ingantacce a cikin sahih na ibn hibbana isnadin shi akan sharadin muslim ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa to kaga yanzu wannan ya wanke duk wani sabani da za da wani rigingimu da za amma hadisin kuma ya zo da ta matsala shin kenan yanzu musulmi mutum zai ce ya musulunta a ce ba a karba ba haka bai yiwuwa sai in akwai wato wani dalili da zai nuna wannan musuncin nashi ƙarya ne amma zahiri kawai ba za a ki karɓa ba yanzu sai mu ce shi annabi sallallahu alaihi Allah ne ya sanar shi cewa wannan musuluntar da ya ba gaskiya ba ce da aka yi bayyana amma yanzu mutane ba za su zo wani ya ce ya musulunta su ce ƙarya yake ba su kafa hujja da wannan cewa ai ga wani ya musulunta manzo Allah bai karba ba ko wani wanda yake sabo ko fasikanci a cikin musulmai ya ce ya tuba a ce ba za a karba ba a'a za a karba da gwargwadon abin da ya bayyana da tubarsa da gwargwadon abin da ya bayyana na gyara halayensa ko ɗabi'arsa ko addininsa idan kuma wani abu ya bayyana bayan haka sai a mashi hukunci da abin da ya bayyana ma'ana dai mu tafi akan umirna bin zawahir wallahu ya tawallar sarair ina fata mun gane wannan to kaji wannan shi ma na biyu bai musulunta ba shine wane hirakal sarkin rum na'am eh faƙama eh nawa faƙama ne ko ko faƙala ne oke can farkon hadisin oke faƙala ne faƙala rajulun min alƙawmi ko faƙama na karanta a ƙala ne faƙala rajulun min alƙawmi wa illam yaqbal na'am to sai ce sai na uku dan sako na uku shine wa ba'atha abdullahi ibn hudhafa ibn Huzafa as-sahmi ila kisra sai kuma aka aika da ɗan saƙo na uku jikada na uku na annabi sallallahu alaihi wasallama shine sahabi abdullahi dan huzafata sahami ila kisra zuwa ga kisra wasmuhu sunan kisra ɗin shine aubaruz abruwais Ibn hurmus Ibn anu sharwan waɗannan sarakuna ne manya-manyan kafirai waɗanda a tarihinsa ma su duk wanda ya hau sarauta kisra to kawai kaman shine Allah yana da yana da total control akan mutane duk abin da ya hukunta shine kawai haka suke wannan mulki na ainihin wato jabberanci sarki ne dan sarki jikan sarki annabi ya aika mishi da wannan sako famazzaka kitaban nabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wasiƙan sai yayya ga takarda fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce Allahumma mazzik mulkahu Allah ka yayya ga mulkin sa fa mazzaka Allahu mulkahu shine Allah ya kikkita mulkin shi tunda ya halaka kamar da annabi ke cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu a cikin hadisin bukhari da muslim dukkanin su duk wanda ya shude shi kenan daular ta shude kenan sai dai tarihi sai dai kaji ana ambata irin haka domin yanzu daular kisra ita ce kasashe ne da dama wasu a bangaren asiya mai nisa wasu a can bangarori na ainihin wato yankin turawa amma yanzu duk sun kyakkece kasashe ne daban-daban ba su sake zama kasa guda ɗaya ba gashi a ƙasa malam yace allazi fil bukhari abin da ke cikin sahih bukhari a cikin mujallar na tara na fathul bari kenan shafi na 190 fi kitabil magazi a cikin magazi babu kitabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila kisra wa qaisar babun da ke bayani akan wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika wa kisra da kaisar wa ahmad kuma imamu ahmad ma ya fitar a cikin musnad mujallad na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da uku da kuma ɗari uku da biyar cewa falamma ƙara'ahu mazzaƙahu yayin da ya karanta wasiƙan sai ya yaga kaga ibnul qayyim bai ambaci karantawa ba yagawa kawai ya ambata shine yake ƙara tantance mana shi mai tahqiqin cewa Falan ma qara'ahu sai da ya karanta mazzaqahu sannan ya yaga ma'ana sai da ya ga abin da ke ciki ya girman kai da taurin kai da rashin arziki ya yaga wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama fa hasibtu anna ibn al-musayyib qala sai mai riwaya yace ina ganin ma ibn al-musayyib mai malamin musa ya ce alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an yi kullu mumazzaki mu sai annabi ya mishi addu'a cewa Allah ya kekketa shi iyaka kekketawa qala al-hafiz fil fath ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari yace qawluhu fahasib fahasibtu anna ibn al-musayyib al-qa'il huwa az-zuhri mai faɗin wannan magana shine muhammad ibn shihab az-zuhri wanda yake shine ɗalibin ɗaliban ibn al-musayyib a cikin hadisin wa huwa mawsulun bil isnad al-mazkur isnadin da ya gabata na hadisin shine ya ba wannan daman magana ta zama mutasila ba mun a bace sai ce wa waqa'a fi jami'i turqi mursalan ya zo a dukkanin hanyoyinsa mursali ne wa ya tamilu an yakuna ibn al-musayyib sami'ahu min abdullah ibn huzafata sahibul qissa tana iya yiwuwa ya zama ibn al-musayyib ya ainihin saurari wannan karatu ne daga abdullahi dan huzafa sahibul qissa فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فمزقه ومن ابن سعد أتكن طبقات يا باد العباري أتكن حديث شوى أتكن حديث سا شوى سي يأو كل التاف من زن الله صلى الله عليه وسلم يكرن تامش أكرن تامي mana yanzu a wannan riwaya ba shi ya karanta da kanshi ba kenan jakadan ne ya karanta sai ya قال الحافظ ابن ibn hajar وقوله wa qawluhu an yumazzaka kullu mumazzaqin fadin da yace wa an yumazzaka an yumazzaku kullu mumazzaqin hadisi abdullahi ibn huzafa falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi yayin da labari ya iske manzon Allah shine sai manzon Allah yace Allahumma Allah mulkinsa to abin da yake mana bayani anan shine cewa hanyoyin hadisin sun zo ne watan mursali daga ibnul musayyib sai ya bada labarin kuma sa'idu dan musayyib ba sahabi bane babban tabi'i ne Allah ya ji kanshi da rahama amma shine yake cewa kissar ta faru sai ibnu hajarin yake cewa ta yiwu ya zama ibnul musayyib ya karba ne daga asalin sahabin da shine jakadan da aka aika shine wato abdullahi dan huzafa ya dauko haka daga abin da ya fahimta a riwayan ibnu sa'id domin a cikin ruwaya Ibn sa'adin sai ya nuna alama kamar mutasiri ne tsakankanin dan musayyib sa'idu dan musayyib da kuma abdullahi dan huzafa sai dai dama sa'idu dan musayyib bai da kura ko misqala daratin game da irsali idan yayin irsali malamai suna karba saboda ka'ida ya cewa yakan goce surukinsa ne abu huraira radiyallahu anhu da kaga hadisin a cikin bukhari yake wannan ma yana nuna maka ƙarin ƙarfin cewa tabbatacciyar riwaya ce sai kuma ɗan saƙo na nawa kenan na hudu ko wa ba'atha hatib ibn abi balta sai kuma aka aika da jika da ambasada hatib dan abi balta mai kissar wannan ainihin qadiya ta waccan mata da aka da ya baiwa wasiƙa ta kai wa mutanen makka kafin fato makka an san labarin shi ko to wannan sahabi radiyallahu anhu manzo Allah ya aika da shi ilal muqawqis zuwa ga sarkin Misra sarkin Iskandariya shine Wasu wasmuhu Juraiju Ibnu Mina malikul Iskandariya sunan shi Juraiju dan Mina sarkin birnin eh, Alexandra a cikin ƙasar Misra Egypt kenan azimul qibt shine shugaban qibtawa ƙabilun wannan ƙasar. faqala khairan da aka kai mashi wasiƙar. sai faɗi maganganu na alheri wa qarabal amra ya kusa da al'amarin musulunci walam yuslim shi ma bai musulunta ba wa ahada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mariya ne bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan wannan sadaka tashi mariya wa ukhtaiha da ƴan uwanta guda biyu sirina wa Kaisara, sunan su kenan waɗannan ainihin bayi su uku mariya da sirina da Kaisara fatasarra mariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance mariya yana sadaka da ita wa wahaba sirina li hassan ibn sabit ya bayar da sirina kyauta ga hassan dan sabit wa hada lahu jariyatan ukhra ya kara mishi kuma da kyautar wata baiwar daban wa alfa mithqalin zahaban ma'ana bayan waɗancan guda uku sai kuma wata baiwa daban da shi a ah, makaukis ya kara da ita da kuma watin alfa miskalin zahaban zinare au dubu kama a ce kilo dubu ko abin nan dubu yadda dai suke auna shi wa ishirina sauban da riguna guda ashirin min kibati misir daga cikin riguna mafiya kyau da ake kerawa kasar misira wa baglatan shahba da kuma wata ainihin alfadara wadda take fara wahiya duldul wadda sunanta kenan duldul wa himaran ashhab da wani farin ainihin wato shi ma jaki wa huwa ufayr shine jakin da aka sani na annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ufayru wa gulaman khissiyan yuqal lahu mabur da kuma wani bawa wanda aka riga aka mishi fidiya mutanen da suna yi bayi maza irin wannan harkar ta ainihin wato dandaka irin yadda ake ma dan akuya dandaka sai a dandake shi saboda ana so a bar shi dinga shiga cikin mata yana musu hidima to sai a maida shi wani kawai gashi nan wanda ba ruwan shi da mata sai a zari mishi dan golo ko kuma a dandake shi shine hissi babu kyau amma ko ga dabba babu kyau yin haka domin lalata ɗabi'a da Allah ya halicci mutum ne a ciki to amma sarakuna suna yin wannan da ha nan kasar suna yi sai shi ya zama shirgege kamar ba saboda ba kuma zai shiga cikin mata cikin aminci ba a tunanin komai <laughs> Allah shi kyauta yuqal lahu mabur wa an ce huwa ibnu ammi mariya shi kazin ne ɗan gidan baffan ita mariya ɗin ne wa farasan da kuma wani doki wa huwa al-lizra sunan dokin kenan wa qadahan da kuma wani ainihin wato kwantena wanda aka zubo mazubi kamar ka ce jarka guda min zujajin na ainihin wato wanda aka yi ta jarka ko kuma kwalba ta gilashi ko wa aslan da kuma zuma Faƙalin nabi sallallahu alaihi salama sai manzo Allah ya ce dannal khabisu bi mulkihi wannan mutumin banzan yayi rowan mulkinsa wala baqa ali mulkihi kuma mulkin shi ba zai tabbata ba dan mulkin duniya ne baya tabbata abin da ya hana shi musulunta shine tsoron zai rabu da sarauta galibi abin da ke hana mutane karɓar gaskiya kenan tunanin idan sun karɓi gaskiya za su rasa girman da suke da shi ko a nan kasa haka takan faru sau da dama ga mutane ba kowa ne Allah yake taimakon shi ce bari a shi gaskiya a the detriment of girman da yake ganin yana da shi ba ma'ana akwai shehunai da dama na ɗariƙu na bidi'a waɗanda sanda izala ta zo abin da ya hana su su karɓi wannan gaskiyar shine suna ganin za a watsa musu mutane wasu ma suna faɗa cewa to idan sun karɓa muƙamin su ba shikenan ba su da muƙami ai ba muƙamin da ya kai a ce ka tuba shine mafi girman muƙami manzo Allah ya ce dannal khabithu bi mulki wannan alhabif wato mutumin banza mara arziki yayi ruwa shine ma'anar danna yayi ruwa da mulkinsa wala baqa ali mulki mulkin shi ba zai tabbata ba zakarahu ibn sa'd fi tabaqat a cikin mujallad na daya shafi na 260 zuwa da 61 fi dhikri ba'athati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ar-rusula bi kutubihi ilal muluki yad'uhum ilal islam cikin inda yake ambatan bayani akan sakonnin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aika wa da sarakuna yana kiran su zuwa ga musulunci wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fi isaba fi tarjamati hatib ibn abi balta ibn hajar ya ambaci wannan kissa a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba a wajen tarihin sahabi hatib ibn abi balta radiyallahu anhu wa qala sai ibn hajarin ya ce akhrajahu ibn shahin min tariq yahya ibn abdurrahman ibn hatim ibn abi balta'a an abihi an jaddihi qala yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila al-muqawqis malik al-iskandariya manzo Allah ya aika ni zuwa ga muqawqis sarkin iskandariya faji'tuhu bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-haditha yace ka karanta fathul bari mujallad na bakwai shafi na 97 wannan shine jakada na ainihin wato hudu kenan ko karin manta yana mana lissafin jakadu ne guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su rana guda wa ba'atha shuja'a ibn wahab al-asadi ila al-harith ibn abi shamir al-ghassani malikul balqa sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da shuja ibn wahab al-asadi zuwa ga sarki mai suna al-harith ibn abi shamir al-ghassani malikul balqa sarkin balqa faƙalahu ibn ishaqa wal waqidi ibn ishaqa ya faɗi wannan da kuma al waqidi qila wani kuma yace inna ma tawajjiha li jabalat ibn al aiham wannan dan saƙon an aika shi ne zuwa ga jabala ibn al aiham wa qila wasu kuma sun ce tuwajjiha lahumma ma'an an aike shi zuwa gare su ne su duka biyun wa qila wasu kuma suka ce tuwajjiha li hirakala ma'adihiya ibn khalifa shuja'u an aike shi ne zuwa ga hirakal yana tare da dihiyatu ibn khalifa wallahu a'lam ibn qayyim yace Allah shi yafi sanin meye daidai sai kuma ɗan saƙo na shida jakada na shida shine da malam yace wa ba'asa salit ibn amr ila hawzata ibn ali al-hanafi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da salit ibn amr zuwa ga hauza Ibnu ali al-hanafi dan kabilar banu hanifa kenan bil yamama a ƙasar yamama fa akramahu ya girmama wannan ɗan saƙo waƙila, wasu suka ce ba'athahu ila hauza wa ila sumamah ibn as-salim al-hanafi ya aika shi zuwa ga hauza da kuma zuwa ga sumamatu dan asal al-hanafi falam yuslim hauza hauza ta dan bai musulunta ba wa aslama sumama sumama ya musulunta da zalika daga baya ayan tuna yana da kisa sananniya a cikin tarihin musulunci fa isitta waɗannan duka guda shidan Ƙila an ce humul ladhina ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmin wahid an ce su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su a rana guda amru dan umayya dihiyatul kalbi abdullahi dan huzafa hatib dan abi balta'a shuja'u da salitu ibnu amr waɗannan guda shidan ce su ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su rana guda sai cikon na bakwai shine wa ba'asa amr ibn al-as fi dhil qa'da sanata samanin ila Jaifar wa abdullahi ibnai al al-azdiyaini bi ya aika da sahabi amr dan as a cikin watan zulqa'ada na shekara ta takwas bayan hijira zuwa ga jifaru da abdullahi ƴaƴan Aljulaidi. dukkaninsu guda biyu 'yan ƙabilan az ne larabawa ne azdawa a umman fa aslama dukan suka musulunta wa sadaka suka gasgata wa sadaka suka gasgata wa khallaya baina amrin wa baina sadaqati wal hukmi fi ma bainahu kuma suka kyale amurdan as ya zama shike an san zakka shike yin hukunce hukunci shine wakilin ƙasa ko shine kantoman ƙasa suka sauka daga mulkin da suke da shi wanda suka gada na iyayensu suka ba shi dama a wannan ƙasa ta Oman ya ci gaba da aikin karɓan zakka da kuma yin hukunce-hukunce ba da fatawa da karantarwa falam ya zalfi ma hum hatta balagatu wafatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi salama haka ya zauna a cikin su wajen shekara biyu bai bar inda suke ba har sai da labari ya iske shi cewa annabi sallallahu alaihi wa yi yayi wafati wa ba asal ala'a ibn al sannan annabi sallallahu alaihi ya aika da sahabi alawu ɗan hadrami ila al-mundir ibn sawa al-abadi malik al-bahrain qabla mansarifihi min ji'rana yace sai kuma annabi ya aika da al-ala ibn al zuwa ga mundir ibn sawa al sarkin bahrain wannan qabla mansarifihi min ji'rana kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga jairana wa qila wasu kuma suka ce qabla al-fathi kafin fatu makka ne fa aslama wa saddaqa shi ma ya musulunta kuma ya gaskata saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kasa malam yake cewa jairana bi kasri awwalihi ijma'an ana yi ma jimun nan ta farko kasra ne da ijma'in malaman lugha thumma inna ashabal hadithi yuksiruna ainahu sannan su kuma malaman hadifi suna yi ma wannan ainun ɗin kasara su ce ji'irana maimakon ji da ɗauri sai su ce ji'i wa yushaddiduna ra'ahu sannan sai su yi mara'un shadda suna cewa ji'irana maimakon ji'irana wa ahlul itqan wal adab yukhatti'unahu masana wanda suka goge a larabci da adabi suna kuskurantar da malaman hadisi wajen wannan wasalin wa yuskinuna la'aina suna yi ma'ainun dauri su ce ja wa yukhaffifuna ra ita kuma ra'un su mata wasali babu shadda shine takhfif din sai zama ja'rana wa qad hukiya an al-imam shafii rahimahullahu annahu qala arwayto an cirato zance daga imam shafi'i wanda shi yana ci ne da da biyu kenan malamin hadisi ne kuma malamin lugha ne to yanzu ya ya bi malaman lugha zaka ji magana da yayi akan malaman hadisi yace al muhaddisuna yakhtauna malaman hadisi suna kuskure fi tashdidil ji'rana wa takhfifil hudaybiya malaman hadisi suna yin kuskure wajen su ainihin shadda ma ji'rana suna cewa ji'rana wa takhfifil hudaybiya da kuma su yi ma hudaybiya takfifi waljirana baina makka wa ta'if ji'rana wani wuri ne tsakanin makka da ta'ifa inda annabi ya dau harama din nan ta umra ta qaba'i ko ila makka akrabu ta fi kusa da ainihin makka fiye da kusancinta da ɗa'ifa nazala annabi sallallahu alaihi wasallama lamma qasama ghana'ima hawazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da zango a wajen lokacin da ya ainihin raba ganimomin da aka debo a yakin hawazin hunay kenan marji'uhu min hunay min gazwati hunay san da yake hanyar dawowa Madina daga yakin hunay wa ahrama minha anan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau harama sallallahu alaihi wasallama walahu fiha masjidin akwai ma masallaci inda yayi a wajen to kaji wannan magana daga imamu ainihin shafi'i Ku jiya na faɗi wannan magana sai dai ina ganin jiya na yi kuskure nayi taklibin ta kenan cewa hudaybiya da ake cewa shine daidai ba hudaybiya ba ko eh takfifin ne ba daidai ba ko yauwa takfifin ne ba daidai ba gashi kamar inda yace suna kuskure wajen takfifi din hudaybiya shine abin da ya kamata a karanta hudaybiya da shadda ji'irana babu shadda babu babu shadda kar a ce ji'irana kar kuma a ce hudaybiya sai dai ji'irana da kuma hudaybiya to su malaman hadisi kamar Imam Shafi ya fada suna yin wannan kuskura kuma ya riga ya bi bakin ainihin wato daukacin mutanen da suke harka hadisi zaka tara haka suke furta wannan Allah shi kyauta sai malai yake cewa a sama dan saƙo na gaba da annabi ya aika shine wa ba'atha al-muhajir ibn abi umayyah al-makhzumi ila al-harith ibn abd kulal al-himyari bil yaman yace sai kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya aika da wani mutum mai suna al-muhajir ibn abi umayya al-makhzumi dan kabilar banu makhzuma zuwa ga wani sarki mai suna al-harith ibn abd kulal al-himyari bil yaman wanda yake kasar yaman faqala sai yace sa anzuru fi amri zan yi shawara zan yi tunani ma'ana bai musulunta ba kuma bai karyata kai tsaye ba wa ba'atha aba musal ash'ari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da abu musal ash'ari wa mu'adh na jablin da kuma Mu'azu dan jabal ilal yaman ya aika da su har ila zuwa ƙasar yaman inda sirafihi min tabuka sa'ad da yake dawowa daga tabuka waqila wasu kuma suka ce bal sanata asharin min rabi'in al-awwal da'iyaini ila islam ya aike su ne a wata ainihin wato a shekara ta goma a watan rabi'ul awwal na shekara ta goma kamar shekara guda kafin rasuwarsa kenan ya aika su da'iyaini a matsayin masu wa'azi ila islami suna kira mutane zuwa ga musulunci fa aslama ammatu ahliha sai ɗaukacin mutanen ƙasar Yaman suka musulunta ɗau'an. da sarransu ba bisa an takura musu ba min ghairi tali. ba tare da an yaki ba thumma ba'asa ali ibn abi talib sannan ya aika da sahabi babban sahabi shine sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda ilaihim ya su wa wafahu bi makka fi hajjatil wada sayyidina ali ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama a makka a aikin hajjin bankwana za ku iya tunawa kissa tana nan shahararriya ya taho da raƙuma da yawa dinnan wanda bai su da kasar Yaman har yake cewa shi ya dauki harama ne irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma jakada na goma sha biyu wa ba'atha Jarir ibn Abdullah al-Bajali ila Zilkala'i al hakanan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da Jarir dan Abdullah al-Bajali zuwa ga Zilkala'i Zilkala'i himyari wa Zi Amr da kuma Zi Amr yad'uhuma ila al-islam yana kiran zuwa ga musulunci fa aslama dukkanin su suka musulunta wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa jarirun indahum yanzu Allah ya rusu ne a daidai lokacin da jariru din can yana can inda suke wa ba'atha amr ibn umayyah ad-damari har ila yau kuma aka sake aikawa da amru dan umayya wancan da aka aika zuwa ga najashi ko shi aka sake aikawa zuwa ga ila musailama al zuwa ga musailamatul kazzab wannan kasur goma makaryacin kafirin nan bi kitabin da wasika wa kataba ilayhi bi kitabin akhara ma as-sa'ib ibn al-awwam akhi az-zubair falam yuslim manzo Allah ya saki aika mai da wani sako ta hannun as-sa'ib ibn al-awwam dan uwan sahabi zubair dan awwam falam yuslim musailama bai musulunta ba babban kafiri ne sai da aka kashe shi sannan hankali ya kwanta sannan sai kuma wani dan sako har ila yau shine wa ba'atha ila farwat ibn amr al-juzami yad'uhu ila al-islam aka sake aikawa zuwa ga farwatu dan amr al-juzami ana kiransa zuwa ga musulunci Wakila an ce lam yub'ath ilayhi wai ba a aika masa da wani sako ba wa kana farwatu amilan li kaisara bi ma'an wannan farwatu ya kasance wakili ne gwamna ne na mulkin kaisar a ƙasar ma'an fa aslama ya musulunta wa kataba ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi islami ya rubuto da manzon Allah sakon cewa shi fa ya musulunta ya bi Allah wa ba'atha ilaihi hadiyatan ma'a mas'ud ibn sa'd ya wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta tare da mas'ud dan sa'ad wa hiya baglatan shahba ita ce wata farar alfadara yuqalu laha fidda haka sunanta yake wato alfadara din zaka ga suna yawan bada kyauta da ita saboda dabba ce ta alfarma wadda ake bayar da kyautar ta alamar girmamawa wa faras yuqal lahu azzarab yayi ka mishi da kuma wani raƙoni doki wanda ake ce mishi azzarab wa himar yuqal lahu ya'fur da kuma wani eh, jaki mai suna ya'fur kaza qalahu jama'atu haka wasu malamai suka ce wa zahiru abin da yake zahiri wallahu a'lam Allah shi fa sanin daidai anna ufairan wa ya'fur wahid cewa da ufairu wancan da aka ambata a baya jakin nan wa ya'fur da kuma wannan ya'fur wahid guda ɗaya ne ufairu tasghiru ya'furin tasghiru tarhi yace domin ufairu a larabce tasgiri ne da uh, igalau ne na lafazin ya'fur kuma an yi tasgirin ne bisa ƙa'ida ta tarhini ba ƙa'ida ta ƙiyasi ba domin a tasgiri na ƙiyasi shine a juya lafazin da yake ainihin wato na suna mukabbar zuwa sigogi sanannu zuwa sigogi na tasgiri wanda suke sanannu fu'ail da makamantansu amma kaga wannan ba haka ba ne. to akwai tasgiri na tarhini wanda ainihin wato ake yin shi ba na kiyasi ba ne tarhimi shi ne a dinga kiran mutum da kira wanda yake nuna alama kusanci da ja a jika ya aish ko makamantansu suna ce wannan tarhi a yanke sunan a rage harafi ɗaya a ainihin sulafi wanda ba shi da ɗauri a tsakiya ko harafi biyu a ruba'i ko mansur sai a ce ya mansu da ire-irensu to irin wannan shine tarhimi wanda ake na kiyasi ko kuma tarhimi na tasgiri na nuna kusanci kamar da zaka ce ma yaro karami sai a ce yar zainabuwa ko fatima fatimalle ko aisha aishalle haka irin wannan kaga nuna kusanci ne da ja a jika ko da a ce dan aminalle haka irin wannan ba wasu suna faɗa ba to shine ne din kaga ya saba wa ka'ida asalin tasgiri ba ana nufin aminu karami bane da gaske a jan yaron a jika ne ko mutumin a jika ina fata man fahimci wannan da haka sai ibnu qayyim ya karkata akan cewa shi yana ganin guda ɗaya ne sunayen waɗannan sunayen abu ɗaya ne amma saboda sunan ya zo daban-daban ne sai wasu suka ɗauka dabbobi ne daban-daban wallahu a'lam wa ba asa aswaban wa qaba'an min sundusin mukhawwasin bizahabi ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tufofi tufa da kuma ainihin wato ah, abin nan kamar ka ce ah, alkabbu waɗanda suke an yi su daga min sundusin daga ainihin sundusi mukhawwasin bizahabi wanda aka yi mishi ɗinki aka mishi beza da abin zinariya faqabila hadiyatahu ya anshi kyauta na wannan riguna na alfarma wa wahaba li mas'ud ibn sadin ithnatay asharata uqiyatan wa nasha ya ya ainihin baiwa mas'ud dan dan sa'ad shi dan sakon kenan ya bashi kyautan uqiya ainihin goma sha biyu da ɗauri da ƙari na ainihin wato zinariya wa ayyasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aikawa da ayyash shine da na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ila ibn rabi'ata al-makhzumi bi kitabin ila al-harisi wa masruhin wa nu'aymin bani abd kulalin min himyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da waɗannan wannan sako ta hannun ayyash ibn abi rabi'ata al-makhzumi zuwa ga wasu mutane guda uku sune alharifu da masruh da nu'aym yayan abdu kulal a himyar wancan abdu kulal din da aka ambata a baya wanda yace mene yace sa'anzuru fi amri ko daga baya an sake aika mashi da ainihin yayansa aka sake aika musu ayin kullura a can haris ɗin guda ɗaya ne aka aikawa alharis ibn abdu kulal nan kuma sai annabi sake haɗawa da masruh da nu'aim waɗanda ƴan uwa ne ga Haris din ya sake aika musu da wannan sako to abin da ya kamata mu lura ga waɗannan waɗannan sakonni shine na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aika da waɗannan sakonnin ba sai da gwamnatin shi ta yi ƙarfi ya zama yana da saula yana da ainihin shi ma ya zama a first recon with ba wanda isa ya ƙare ta ƙarfin su a ƙasashen an ji labarin su an ji labarin irin tsarin gwamnatin su da irin ƙarfin da suke da shi da irin yadda suka iya karya ƙashin bayan waɗanda suka yi gaba da su da wanda suka hana su yin addini irin mutanen makka irin hawazin irin khaibara da makamantansu kaga yanzu kowa yana da sabiqatu ilmin akan cewa waɗannan fa za su iya wani abu To lokacin ne kake da ƙarfin da zaka iya kira irin wannan ma'ana sabon mai wa'azi wanda ya fito yanzu ɗan nan bai iya yin bai iya zama wani force bai iya zama wata kuwa dole sai in ya kafa wa'azin ya kafa kenan sai ya zama an yi recognize din cewa lalle wannan ya isa wata tsiya sannan ne za a iya saurara mushi ya kamata masu wa'azi su fahimci wannan jama'a don ka fara wa'azi kawai yanzu ko karantarwa ko kuma kai ne mai tafsiri baka fitowa ka tunkari wasu matsaloli ire-iren waɗannan ko kuma ka ce za ka yi ainihin wato sa'in sa ko aikawa da saƙoni zuwa ga shugabanni dan ba su ma san ko kai waye ba tukun sai ka bari sai an ji sunanka an ji labarinka an san da kai sannan za ka iya wannan aikin kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana makka farkon al'amari ba irin wannan tsarin yabu ba kuma har a hakan ka ji da damun su basu karba ba musamman wanda suke ganin su ma isassu ne ina fata mun gane wannan jama'a wannan ya daga cikin fiqhun da ya kamata mu karanta dangane da tsarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bi wajen wa'azinsa farko ya kokari ya ainihin kama makusanta talakawa waɗanda za a yi aiki da su waɗanda suna da saukin su karɓa domin su ba su da wannan abu da za su yi asara suna neman ma abin da zai ɗaga darajar su ne kuma Allah ya taimake su suka samu su ne farko wanda za su fara karɓan kowace da'awa ta gaskiya a da inda take ana nan ana nan al'amari ya girmama al'amari ya kai ya kawo kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga matakin da yake irin waɗannan sakonnin yana aika waɗannan mutane kuma yana musu ainihin wato bayanin addini da nuna musu haɗarin su ƙi musulunta da kuma zunubin da ke cikin in ba su musulunta ba to da su da duk mutanen da ke kasan su zunubin yana kansu waɗannan saƙonni wasiƙun suna nan za mu zo malam zai kawo mana samfur na wasu daga cikinsa a can gaba insha Allah kuma wanda yake son ya ga samfur ɗin da wuri yana iya koma cikin littafin Bukhari a cikin kitabu Bada'il Wahyi sai malam ya ce faslun fi mu'adhdhihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasali kuma zai mana bayani akan ladanai waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ladanci kiran sallah ta da iqama da makamantansu wa kanu arba'atan su ladanan guda hudu ne isnani bil madina bilal ibn rabah wa huwa awwalu man azzana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai guda biyu wanda suke zaune a kasar madina sune bilal kaman kace shine chief ladan kenan wannan ko shine wanda ya fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah wa amru ibn ummi maktumin al-qurashi al-amiri al-a'ma sai kuma nabiyinsa shine amru dan ummi maktum ibn ummi maktum da ake cewa al-qurashi al-amiri ba qurashi kuma dan kabilar banu amir al-a'ma makahon nan wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah na biyu musamman da asuba kamar yadda aka sha faɗa daga cikin sunna a masallatai na ahlus sunna a samu ladanai guda biyu waɗanda za su dinga kiran sallah musamman da asuba suna nauba kullum a san wane ke kiran sallah na ɗaya isan sanda aka ji muryarsa to an san wannan kiran sallah na farko ne wanda bai halasta a yi sallah ba kuma ya halasta a ci abinci ga wanda zai azumi ko sai kuma kiran sallah na biyu da an ji muryar wane an san wannan shine wanda ya haramta a ci abinci ya halasta kuma a yi sallah to haka ladanai suke yi a masallatan ahlus sunna dan hakan ya zai rage wa mutane wato kokwantan wani kiran sallah ne da zaran an ji kabbara farko da zai yi an san muryarsa to an san wane ne ke kiran sallah to kiran sallan nan ga ma'anar shi haka suka rayu shi ibn umm maktumin ma aka ce sai ma an gaya mishi cewa tashi ka kira sallah asuba ta yi alfijir ya keto sannan za a rike hannunsa ya hau kan takalar da yake hawa ya ainihin kira sallah shi kuma biladu ne yake yin kiran sallah ya tsala shi cikin dare ko da annabi yake cewa idan kun ji kiran sallan bilalu ku ci ku shafa innahu yu'adhdhinu bilaylin shi yana kiran sallah ne cikin tallatainin dare fakulu washrabu hatta tasma'u nida'a ibn ummi maktum fa innahu kana rajul rajulan a'ma kaza kaza kaza hadisi na cikin bukhari waɗannan ladane guda biyu suna ainihin ƙasar madina ne kuma daga cikin ka'idar da in za a naɗa ladani ne a samu ladani na farko na wanda ya san abin a ilmanci ya san me ya zawali ya san shafaki ya san na ƙarya da na gaskiya shafakin ya san yaya ake gane lokacin sallar la'asar ya zama yana da wannan fiƙihun. ba wai kawai a zo a rataya mishi kalanda timing kwamiti wani daga cikin bidi'a da mutane suka kawo masallacin musulmai gashi nan ya zama ko ina gama gari asuba karfe shida da minti uku liman minti biyar magariba sunset to me yasa asuba ba a ce sunrise ba wannan tunda shine asali azhar a ce abin nan zawali to amma ga zawali aka fara mafi yawan manyan kasan nan ba su gane me ake nufi ba saboda ba kowa ya san zawali ba kamata yayi in ma za a rubuta a rubuta abin da yake shine asalin na sunna jama'a kuskure dogaro kacokan ko yanzu a harkar shan ruwa da sahur mutane sun dogara ne kacokan game da wannan kanan da tamil kwamiti to wannan canza addinin musulmai ne domin annabi cewa yi mu al'umma ce wanda ba ma rubutu ba ma karatu ma'ana lissafinmu na watanni da lissafin lokuta ba da rubutu da karatu ake ba duk yake a lokacin ba akwai rubutu da karatu ba wai babu bane a zamanin akwai lissafin an iya shi amma ba al'adar larabawa bane da a ce annabi yana ganin da bukata sai ce bari mu je mu koyo mu yi kamar yadda suka koyo wasu abubuwa suka yi amma cewa yi kar ku azumi sai kun gan shi ko la ta sumu hata tara wul hilala da haka wannan lissafin sai dai amfani da shi ya rage wa mutane matsalar ya za a gane ba za a ce kawai kowa ya runguma hannun shi ai an yi lissafi astrology astronomy an ce za a ga wata kawai gobe azumi irin da ake a kasashen kamar su malaysia da indiya da makamantansu ba ruwansu da duban wata kawai lissafi suke da na'ura to wannan ya saba karantawa na bisu salama sannan wajen ah, lokutan sallar shi ma kawai a ce a zahar ɗaya saura minti uku la'asar kuɗi saura minti biyar magariba takwas saura minti uku sai nan a ce gari kaza plus 3 gari kaza minus 3 duk wannan jama'a ba da shi ya kamata asali a dogara ba zai iya ba da ya da wato ba kusanci domin abu ne na ilimi waka idina din shi amma a ce an dogara da shi kacokayin da ake a masallatai gaskiya kuskure ne ya kamata ladani kafin a naɗa shi tukuna na farko masallacin sai su aika da shi je koyan bai iya ba sama ya kamata a ce kuma na koyar da ladanci yadda ake koyar da aikin likita ake koyar da aikin dan sanda ake koyar da kafinta ake koyar da tela ma ba a koyar da ladan a raina ladanci ba a koyar da shi ana ganin kamar ba abu ne mai daraja ba sai wanda kawai ya tsufa ya ga ba abin da zai ya ci rai da samun kuɗi a duniya wai sai ce zai ladan to kamata ya yi tun farko ya zama ya iya in ya iya kuma ya san abin a ilmance cewa la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu ko magariba da zarar rana ta faɗi ko shafaki in ya bace shine isha to ya san a ina ma ake ganin shafaki don wani ma bai san ta ina ake kallon shafaki ba sannan ya zama yana da ainihin sauti mai daɗi mai ƙara wanda za a ji kai zo yana kiran sallah ka ji kamar ƙaran tsohon mota kunna mutane ya sukkul azan kar ai haka babu laifi kenan ai musu interview a gana waye yafi ko babu laifi a tarbiyanci murya ai riyadan muryan ya goge akai ana so a ji kiran sallan yana da daɗi domin sha'ira ce min sha'irin islam sannan kuma ya zama baya karban albashi to wannan shine malamai suke sabani daga cikin maganganun da suka yi shine idan wannan kiran sallan ya zama yana yi ne amma yana da wasu harkoki da yake yi na rayuwarsa to ka a bashi albashi kai ya karba yafi mashi alkhairi amma idan ya zama wannan aikin da yake ya hana shi wata harka rayuwa to babu laifi a bashi madadin lokacin shi da aka tani ba ainihin wato madadin kiran sallan ba wannan ma malamai ne suka bada fatawa amma karara abinda annabi faɗa shine kada a dauki ladani mai ansan kuɗi kuma idan aka bashi ladani yana ansan kuɗi to da sunan ladanci to ya anshi ladanci Allah shi kyauta kaga yanzu ba haka ake ba amma dai mu dai alhamdulillah kaga ladanan mu din da aka je kuma ka aka jira su kira sallah insha Allah ko maka aka je ladan masallacin da zai kira sallah in Allah ya so kuma za a saurara da haka ya iya ya iya furta aswat din ya zama ya san abin da yake a cikin abin da yake ba da ka ba ko kuma abin masallaci ashwaiyyat kowa kawai duk wanda ya zo ga yan izala ka san my last speaker musamman tana da ƙara duk wanda ya zo kawai sai kawai ya kunna ya fara kiran sallah <laughs> a rasa waye ladanin kar ku sake go masallacin ku haka ya zama akwai ka'ida wanda ba a saba kai ya kira ina fata mun gano wannan jama'a sai ya ce wa bi quba sannan a garin quba kuma akwai sa'adun al-qarb maula ammar ibn yasir sa'ad al-qarb wanda yake bararran bawa ne na ammar dan yasir shine ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin quba wa bi makkata a garin makka kuma akwai abu mahzura akwai sahabi abu mahzura muhu Ausu bin mughira al-jumahi sunan shi Ausu dan mughira al wannan sahabi waɗanda suka zo a lokacin fatuhu makka ne ko suna ɗan matasa haka suka zo wai suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigantaka in sun ganshi suna makale murya suna kwatanta kiran sallah sai manzo Allah ya ji shi da murya mai daɗi lafiyayya sai ya kira shi sai ya dafa kanshi mai addu'a daidai goshe ce Allah ka shirya da wannan yaro yace nan take sai na ji musulunci ya ratsa zuciyata shikenan da ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi yadda kiran sallan yake yace ka zauna a makka kai ne ladan an ce an fi shekara 300 a makka bayan musulunci bayan wannan lokacin zuriya shine suke kiran sallah abin ya zama irin zaka an ce sarkin ladanai ko limamin kona dole sai gidan ko to haka su ma suka zama shine aka ce wannan gashin inda annabi ya dafa bai taba aske shi ba har ya mutu haka gashi yake zuba a jikin shi inda kasan jikin doki a ce ka rage wannan gashi mana ce ina annabi ya taba dafa wajen ba zai yi a aski shi ba <laughs> haka yake tattare shi ya ya shi ya nan da shi har ya mutu bai taba aski wannan gashin ba abu mahdura kenan babban sahabi ne radiyallahu anhu gashi aka sama ya ce akhraja abu dauda abu dauda ne ya fitar a cikin ainihin wato okay wa kana abu mahdura minhum yurajja abu mahdura ya kasance minhum daga cikin su yurajjul adhan yana yin tarji'i abu ammar ku ne ladanai ya tarji yake ne shine akwai maimai ko da ake yi na ash tai? akwai kiran sallah kala kala ne ba iri ɗaya bane kadai akwai kamar kala uku da ya inganta akwai wannan gama gari wanda kowa yake shine mai kabbara a farko guda hudu sauran abubuwan kuma duka biyu kenan ko akwai kuma mai kabbara a farko guda biyu da murya mai ƙarfi sai kuma shahada guda biyu da murya ta ƙasa ko da kuma shahada guda biyu da murya ta sama to wannan ma tarji'i ne ko kuma mai kabbara hudu abin kabbara biyu shahada guda biyu da murya a sama sai ka gama shahadan kuma ka yi ashadu anna muhammadar rasulullah na ƙarshe mai kwan ka fita hayya ala sala sai kuma ka dawo ka sake maimaita shahada Allah sa na faɗa daidai da ni na manta rabon na kira sallah da da nake yi kiran sallah na dinna rike yadda ake amma yanzu in na yi kuskure ga abu amma na akwai kuskure ko eh na hukun ko kabbara hudu eh ah? kabbara hudu aka kware kuwa akan yi hudu akan yi biyu a cikin ruwa abu dawuda ya zo da haka ana iya yin hudu sai a yi shahada biyu kamar za a tafi sai a sake yin kuma shahada biyu tarji'i ne shi ma ko kuma kabbara biyu ko hudun da duka duka ya halasta to kaga kala kalan kiran sallar nan ya kamata ladane su dinga nawa'awa dan abin da ke faruwa shine idan kana ce kana yin daya bayan wani lokacin ka zo kai wannan sai mutane su samu sadma sai a ce wannan kuma wani iri ne ko kai ma kanka in ka je wani waje ka je ana yi me yake faruwa da mafi yawan karatukan da mutane suke jin su baki ai ba ba su san su bane an karanta amma ba a dabbakawa to da wani yazo ya faɗa sai a ce kai ba taba jin wannan ba kuma yana cikin bulugul maram ala tun shekaru 25 kuma kowa da ake yin izala yi bulugul maram amma an ce sun isra sai ce bai taba ji ba sai a dauko sai a ce dauko bulugul maram din shi tsohon da ya siya tun na da mara ta hakikin nan sai a nuna mai a ciki sai ta mamaki ko yace ai mutun a gaban Abubakar kuma mun yi Buhari ba mu taba jin wannan ba sai a ce ka dauko Bukharin ka da ya dauko sai a ga a wurin ma har yayi wani dan alama haka alama darasu ya je wannan karatun amma ya manta saboda bai taba tunani ya kamata ya aiki da hadisin ba zakan ana nawwa'awa jama'a ana maimaita ana maimaita su lokaci bayan lokaci duk sai ya zama ana da ainihin wato ana raya karatun kuma dama shine zakatul ilm karatun hadisi da aiki da shi ko shine zama lafiya ga musulmi shi kadai to sai ce wa yusannil iqama kuma yana yin iqama bibiyu in yazo wajen iqama komai yana fadan shi bibiyu da kad iqamatu sala wa bilal la yurajji bilal baya tarji'i ma'anan yana yin tasniyan iqama din can shine yana yin iqama kamar kiran sallah kamar gama garin kiran sallah akwai iqama da tayi kama da gama garin kiran sallah dinnan da ake kullun ko to haka yake yin kiran sallah yake yin iqamar wa yufridu al-iqama shi kuma Bilal yana yin ifradin iqama ita ce wannan iqama ga magare da da malikiya suka ce a dinga yi amma banda wajen kada qamatu sala ko kada qamatu sala ba a yin daya hadisin bai inganta ba amma malikiya sun kale mata samahumullah fa akhadha ash-shafi'i rahimahullah wa ahli makkah bi adhani abi mahdura da yake shafi'i ba makke ne shi da mutanen makka sai suka ɗauki mazhabin abu mahdura wajen kiran sallah shi suke yi wa bi wa iqamati bilal suka rike kuma ainihin wato iqama bilal wa akhadha abu hanifata rahimahullahu al iraq bi adhan bilal su ko mutanen iraki su abu hanifa ɗan mazhabin ashabur ra'ayi Allah ya gafarta mu abu hanifa sai suka rike ainihin wato irin kiran sallan bilalu wa iqamati abi mahdura sun yi canji kenan wancan su rike kiran sallah daya su rike su rike kiran sallah mutum daya da iqama mutum daya wannan kuma su rike iqama mutum daya da kiran sallah mutum daya to dukan daidai ne duka ikhtilafu tanawwu ne kada wani ya ce wani na wani bai yi ba wanda bai yi ba kawai shine wa mai wannan kadi kamatu salatin guda daya wannan munkari ne wannan canjin wanda an zo ana hayya ala salah hayya ala falaka kaza kaza ana ta ifradi a wajen ta da iqama idan an zo tariqa mata sala ita ma sai a yi mata ɗaya yadda aka yi masauran wannan ba daidai ba ne wannan shine kaɗai abin da yake munkari a cikin abubuwan da ake za a zo can gaba za a yi bayani sosai in yazo babi magana a kan fikihun da ke cikin insha Allah nan kawai yana faɗa mana labarin suwaye ladanan manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama wa khalafa maliku wa al madinata bi eh, adhan bilal wa iqamati ah, wa al madina su ku mutanen madina wa al hadisi su ko malaman hadisi wa ahlul madinati da malaman madina su maliku kenan ko ko da ke maliku ya saba sai su kuma sai suka ɗauki bi azani bilalin wa iqamati sai suka rike kiran sallan bilal da iqamarsa wa khalafa maliku rahimahullahu fil mawdi'aini shi kuma maliku Allah ya gafarta masa sai ya saba a wuri guda biyu i'adatu takbir maimaita kabbara din ayi su guda hudu ko wa tasniyati lafdil imama iqama da kuma faɗan lafazin qad iqamatu sala su biyu fa innahu la yukarriruha maliku baya maimaita ta malikiya ba sa maimaita wannan amma kuskure ne kuma sai a ce Allah ya gafarta wa maliku kaga waɗannan malamai ga baki ɗayansu mu ka'ida da muke tafiya akai shine ba ma bin wanin su akan abin da ya saba wa sunna amma kuma ba ma kyara ko ɗayansu su ba ma aibata ko ɗayansu su tare da cewa daga cikinsu akwai wanda an samu malamai da dama sun aibata shi shine Abu Hanifa wani lokaci yakan samu kanshi a cikin kuncin da malamai ba sa daga mishi kafa kaga Ibn Abi Shayba a cikin musannaf yana da kitab mai zaman kanshi Kitabur Radd ala Abi Hanifa idan ka karanta cikin littafin Sunan Kubra na Baihaqi za ga Baihaqi ya rawaito maganganu da dama wanda suke nuna ana ana gegara Abu Hanifa ba a daga mai kafa kamar ya rawaito daga ainihin abin nan abin nan wannan abu Imam Ahmad din nan Yahya dan Ma'in ko cewa an ba shi labari a hadisin albayyani bil khiyar malamai tafarraka masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba yadda ake zaune ɗin nan yanzu tun da aka fara karatun nan sai kuka cinikin hansar da wani to daga na a tashi a rabu kowa na da yancin ya ce ya fasa sai an arab rabu da malamin ya karantar da wannan hadisi ya haya ɗan Ma'in ah, sai sai aka ce mashi to kaji amma dai abu hanifa da mutanen kasar kufa an gaya musu hadisin nan abu hanifa ya ce a to yanzu idan a jirgiro suke ba idan dogo tafiya baya a jirgiro ba sai a ce cinikin bai yi ba har sai bayan wata uku in sun rabu ma'ana ya kawo hadisin wani tarnaki kenan ko sai kawai malam ya ce to Allah zai mishi sakamako akan abin da ya faɗa wallahu yasibu ala ma qala haka kawai yace kaga kaman wato bai ji dadin abin da aka ce Abu Hanifa ya faɗa ba to ashabu ra'ayi suna da irin waɗannan maganganun kusan in har zai yiwu a zargi wata mazhaba to ta su ce amma da haka bisa magana ta adalci ba a zargin su akan son zuciya musamman saboda mazhabin ya kafu ne daidai lokacin da ba a gama tattara hadisai wuri ɗaya ba sai suna ta aiki da wasu aqyasa da wasu ka'idoji na kiyasi daga baya kuma sai aka ga wasu da cikin ka'idojin sun saba wa ainihin abinda suna ta tabbatar da aka samu irin haka sai a musu ainihin tarahum a ce Allah ya ji kansu da gafara ba tare da an kyare su ba Allah ya gafarta musu gaba kida sai malam ya ci gaba da cewa fasdun fi umara'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan fasli shi kuma zai magana ne akan umara shugabanni waɗanda manzo Allah ya ba su aikin ministoci special advisors masu ba da shawara na musamman daraktoci manyan sakatarori na hukumomi famsec da makamantansu waɗanda yake harka da su ta gudanarwa wanda yake aikawa da su garuruwa su je su zauna su harkar mulki ko su wakilce shi a wajen aikin haji ko a wurin wani taro ko ya ba su a ainihin jira a madina idan zai tafiya su ne umara minhum bazan ibn sasan da gaske akwai bazanu ibn sasan min waladi bahram bahram jur amarahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam ala ahli yamani kulliha ba da mauti kisra manzo Allah ya ɗaura shi akan ƙasar Yaman gabaki ɗayanta bayan mutuwan wancan kafiri Kisra fa huwa awwalu amirin fil islami alal Yaman wannan Bazan shine farkon sarki da ya mallaki ƙasar Yaman a ƙarƙashin musulunci wa awwalu man aslama min mulukil ajam da kuma farkon wato wani sarki wanda ba balarabe ba wanda ya musulunta domin da ya musulunta sai manzo Allah ya bar shi ya ci gaba da rike mishi wannan yanki a matsayin wani ɓangare na daular musulunci ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya daura dan gidan Bazan bayan rasuwar shi Bazan din mai suna Shahr ibn Bazan ala San'a wa amaliha akan kasar San'a da ƙauyukan da ke kewaye da shine ma'anan a'mal thumma qutila Shahr sannan aka kashe shi fa ammara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala San'a Khalid ibn Sa'id ibn al-As sai manzo Allah ya daura Khalid dan Sa'id dan As ya zama shine gwamnan kasar Sana'a wa walla rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama al-muhajir ibn abi umayyah al-makhdumi kindata was-sadifa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura ah, muhajir dan abi umayyah al-makhzumi ya zama wato gwamna a kasar kinda da kuma sidaf duka sunan garuruwa ne fatuwufiya as-sadif fatuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yasir ilaiha sai ya zama annabi ya rasu kafin ya tafi ya je an shi wannan mulkin fa asahu abubakar ila qitali unasin min al-murtaddin sai manzo Allah sai sayyidina abubakar ya aika da shi wannan mutumi zuwa ga yakan wasu daga cikin waɗanda suka yi ridda wa walla ziyad ibn umayya al-ansari khadara maut sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura ziyadu ɗan umayyar ansari ya zama gwamna ko kantoma na ƙasar hadramaut wa walla aba musa al-ash'ari zabida wa adin was-sahil ya daura abu musa al-ash'ari ya zama sarkin wato kantoma a garuruwan zabida shine garin su murtada zabidi mai littafin tajil arus da kuma adan da asahil. wa walla mu'az ibn aljanat shi kuma mu'azu dan jabal shine kanto majanda wa walla aba sufyana sakhar ibn harb najran sannan ya bawa abu sufyana rukon kasan najrana wa walla ibnahu yazida taima'a sannan dan gidan abu sufyana akwai yazid ibnu abi sufyan kanin muawiya ne aka bashi rukon kasar taima'a a can kasar sham kenan fa walla attab ibn asid makkata attab dan asid shi kuma shine kantoman kasar makka wa iqamatul mawsim bil hajj bil muslimina da kuma bayan kasancewar shi kantoman makka kuma shine mai tsaida shine wato kaman a ce babban kwamishina ko babban limamin harami kenan na aikin haji ga musulmai sanata samani a shekara ta takwas wa huwa lahu dunal 20 sana a lokacin shekarun shi ba su kai 20 ba وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها سيدنا علي شي kuma shine minista mai kula da khumusi mai kula da ansan zakka kenan da ansar ainihin wato jizya da kuma aikin wato alƙalanci a ƙasar Yaman walla amr ibn al-as uman wa amalaha shi kuma amr as shi aka baiwa uman da kuma ƙauyukan da ke kewaye da ita walla sadaqati jama'atan kasiratan ita kuma aikin zakka akwai mutane da dama da suka rike kowa gwargwadon garin da aka tura shi ko lokaci ko yanayin abubuwan da zai karbo da annahu kana li kulli qabilatin walin yaqbudu sadaqatiha domin kowace kabila akwai wani wakili da ke ansan zakkas akwai sa'i wanda zai je ya zagaya ya san garken kowa ya san dabinan kowa da gona kowa idan za a yi ainihin harvesting za a yi ah, girbi zai zo wa atu haqqahu yawma hasadihi ya karba tun a rana ya san yaushe ne last time da aka anshi zakkawa ne da aka yanzu yau a cikin wannan wata dabbobin shi sun ƙara shekara kenan bayan zakka sai zo ya karba kowace kabila kowane yanki akwai wanda yake wannan aikin da aka gwargwadon yawan kabilin da yawan yankunan gwargwadon yawan masu wannan aiki na karban zakka ta ainihin wato a mutanen wannan zamani walla Aba Bakrin iqamatal hajji sanata 90 sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai sayyidina Abubakar aikin kula da aikin haji a shekara ta tara bayan hijira wa ba'atha fi atharihi aliyan yaqra'u 'ala nasi surata bara'a sai kuma ya aika da sayyidina Ali ya bi sawun sayyidina Abubakar dan ya je ya karanta wa mutane suratu bara'a a taron aikin haji din faqila sai aka ce li'anna awwalaha nazala ba'da khuruj abi bakr ila hajj me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai baiwa sayyidina Abubakar wannan sakon ba tun farko sai da sayyidina Abubakar ya kama hanya ya tafi har ya kusa isa kasar Makka sannan aka turo sayyidina Ali da sakon shine wasu suka ce ai saboda sai da Abubakar ya bar gari ya kama hanyar Madina daga hanyar Makka daga Madina sa'an nan ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi bara'atun minallahi wa rasulihi zuwa ayoyin da aka je a karanta nan. wasu kuma suka ce waƙila wasu suka ce bal li anna adatal al'arabi kanat annahu la yahillu saboda al'adar larabawa ya kasance ba a warware al'uquda alƙawarin da duk aka kulla ba a warware shi wa yuqiduha kuma ba a ƙulla wani alƙawari illa al-muta'u sai wanda ake mishi da'a a cikin al'ummarsa sai jagoran cikin al'umma jagora shine zai ce to na ɗauki alkawari a madadin mutane na shine zai signing duk wani treaty ko MOU a madadin al'ummarsa ma'ana yanzu misali gwamnan Kaduna shine zai iya yin signing wata contract a madadin mutanen jihar Kaduna amma ba za a samu wani kawai akan titi a ce dan shi ma dan jihar Kaduna bane sa mana hannu ko haka shugaban makarantar daru hadisi salafiya shine zai jawabi ko ya sainin a madadin yan daru hadisi salafiya vcin abu shine zai yi sainin ko ya magana a madadin a ce abu ta ce kaza to haka abu yake tunda wanda yake jagora a cikin mutane shi ke yin magana a madadinsu ko kuma wanda ya wakilta to wajen wakilcin aure julin min ahli baiti sai wakilta wani daga cikin mutanen gidansa sai wannan aiki a madadin shi duk sanda aka kulla wani alƙawari da larabawa ko za a warware wani alƙawari ko za a jaddada wani alƙawari to ana so a ga jagoran wannan kabila ne shi da shine kawai za a ɗauka. idan an yi to magana is bound off ta ta shafi kowa kowa zai da ita amma idan ba zai samu hali ba zai iya turo da wani na jinin shi shine sai annabi sallallahu alaihi ya turo da na ali domin ya je ya gaya wa larabawa a makka cewa duk wani alkawari da aka da su a baya yanzu an warware shi babu wani sauran alkawari tsakanin musulunci da kafirci dangane da abubuwan da suka gabata yanzu baran baran ne kaga to yanzu warware wani alkawarin yana bukatar ko dai annabi ya zo da kanshi alayhi salatu wasalam ko kuma ya turo wani wakili to manzo Allah kuma ba zai je da kanshi ba a lokacin saboda wani abu da za a ambata anan shine a wannan shekara an samu irin abin da suke yi na annasi'u sun jinkirta aikin hajjin aikin hajjin ba a zulhijja aka yi shi ba a zulqa'ada aka yi shi kamar yadda malamai suka rajja manzo Allah shi kuma yana ta dan ran da aikin haji zai dawo ne yadda ya kamata sannan ya je har Allah ya mishi muwafaka a shekara mai zuwa bayan wannan shekara sai aka samu wannan muwafakan shine yake cewa inna zamana qad dara ko yayi ne ma hadisin inna zamana qad sadara ala hay'atihi kama khalaqahu Allah kama khalaqa Allahu al-arda lalle zamani yanzu ya juya ya koma yadda yake kamar da Allah ya halicci kasa tun farko abinda larabawa suke kamar da Allah ya bada labari inna man nasi'u zatun fil kufr inna man nasi'u zatun fil kufri ko yudallu bihi alladhina kafaru yuhillu yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu idata ma harama Allah kafiran ƙasar larabawa sun yadda da watannin alfarma ɗin nan guda hudu to amma suna da wani rashin gaskiya da suke idan aka zo wata shekara wani yana so ya ta'addanci ko ya ɗau fansan wani kisa da aka mashi a daidai cikin rajab ko zulƙada ko zulhijja ko muharram ko to sai su ce a yi muharram a mai da shi safar sai a ce a wannan shekara an samu safara ne duka safar ne babu muharram sai su halasta wa kansu yin yaƙi a cikin muharram da <laughs> idan an zo ta shekara sai su biya sai su ce to yanzu an samu muharrama ne wannan shekara yanzu muharram ne da muharram saboda safar ɗin da ake bin sa da suka ci a wancan shekara <laughs> a gwana irin ɗan fulani ne ko irin wannan yaudara suka dinga yi to har sai zama wata ranar aiki hajji sai a yi shi a ramadan saboda an juya wata ranar sai a yi shi a zulkada wata ranar a yi shi a jumadar ula haka suke ta juya shi yadda suke so to shine wannan man nasi'u din ziyaratun fil kufri ai nasi shine ta'khir ko akhara watannin harama da suke yi Allah ya ce wannan wani ƙari ne a cikin kafirci domin su halasta wa kansu abubuwa na kafirci bayan waɗannan su halasta wa kansu yaƙi a lokacin da kuma wurin da aka hana to sai zama daidai wannan shekara ta tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aika da bara'a bayan ta sauka sai zama an yi aikin hajjin ne a watan zulqa'ada shi kuma manzo Allah bai so yayi aikin hajjin a watan yana so ne aikin hajjin ya koma asalin lokacin da annabi Ibrahim ya sunnanta a yi shine goma zulhijja ko takwas tara goma sha ɗaya sha biyu waɗannan dai kwanaki guda biyar da ake aikin hajji ko kwanaki shida sai Allah ya taimake shi a wannan shekara ta goma ya zo daidai shi ne yake faɗan inna zamana kadista dara ala ati bari mu kwana nan insha Allah saboda bayanan da akwai dan saura mu tsaya akan wa walla ababakarin iqamatal hajji tunda lokaci yayi idan mun zo karatu na gobe insha Allah mun samu alima ma iya karanta ƙara ƙaren bayanai daga wani littafi watakila daga littafin ko sharhu sunna ko wani makamantansu waɗanda suka ƙara bayani akan wannan insha Allah a cikin kitabul hajji na sharhu sunna na al-imam al-bagawi yayi ƙara-ƙaran bayanai karkashin wannan hadisi inna zamana qad istadara ala hay'atihi inda al-manzo Allah yake musu bayani akan abin nan alfarman makka din nan wannan dai hadisi shahararre cewa wannan wani wata ne wannan wani rana ne wannan wani gari ne wannan wani wuri ne wannan hadisi shahararre da ke cikin bukhari da muslim in Allah ya kai mu insha Allah karatu na gaba a gobe kenan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga wawalla babakarin ikamatar hajji insha Allah kamar yadda aka saba akwai karatun tafsiri na malam Umar bayan sallar la'asar kullum za a yi shi yau din nan ma insha Allah wannan kuma sai Allah ya kai mu gobe takwas ga watan Ramadana insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah na eh sai na duba wajen yanzu ne kawai na tuno karatun ai bai da yawa ma